Yanzu ku dibi hoto na ashirin da biyu. Iliya da shi da wuta wadda take sabkowa daga wurin Allah. Littafin sarakuna na ɗaya Sura sha takwas, aya goma sha shida zuwa arba'in da shida. Bayan da an yi wajen shekara uku ana yunwa, Iliya sai yasa aka kirayo sarki Akab da kuma dukan jama'ar Isra'ila a wurin wani dutsi da ake ce ma dutsin Karmal. A can ya ce musu, Idan Ubangiji shi ne Allah, to sai ku bi shi, amma in bal ne ke Allah, sai ku bi shi. Sai annabawan bal suka kawo wani ɗan bijini suka yanka, daga nan ne annabi Iliya ya yi magana zuwa ga waɗannan annabawa na Bal, ya ce, Ku kire Allahnku, ni kuma zan kire wa Allah. Ubangijin da ya amsa kira da wuta shi ne Allah na gaskiya. Sai annabawan Bal suka fara kiran Allahnsu, gudan ini suna yin wannan, suna rawa kewaye da wannan bijini da suka yanka, amma suna yanka ma jikunansu da wuƙaƙe, amma ba wutar da ta zo. Bayan sun gaji, marece ya yi sosai, sai Iliya ya shirya wuri, shi kuma ya yanka hadaya domin Ubangiji Allah mai rai. Ya kuma kawo ruwa ya ƙara zubawa bisa ga wannan hadaya, sa'an nan ya yi addu'a. Nan take, wuta ta sabko daga sama, ta lashe dukan hadaya har da ruwan da ke kewaye da ita. Sa'an nan dukan jama'a suka yi suka ɗaga murya suka ce, Ubangiji Allah shi ne Allah.